Auren Abzunawa wani bikin gargajiya ne da ke cike da armashi da tarihi da kuma al'adu. Shirin yana faruwa ne tare da tambayar aure a hukumance na samari a gidan iyalan budurwar. Idan ka karbi wannan tambaya, iyalan biyu za su amincewa kan matakan ɗaurin auren kamar yadda inciwar ka abu ya bada ƙarin haske. Ana farawa da tambayar amincewar yarinya. Bayan ta amince sai a biya kuɗin sadaki, sai a fara shirye-shirye. shirye biki a bangaren ango akwai lefe sannan duka abin da ya shafi tufafi da sauransu suna fitowa ne daga bangaren dangin ango. Shi kuma abin da ya shafi shirye-shirye a ɓangaren dangin amarya akwai gyaran ɗaki. Ko da wasu al'adu da zamani sun kawo nasu tasiri fasalan aure cikin al'ummar abzinawa ana girmama tushe da wasu al'adu da basu canza ba in ci iciwar abu. Abin nufi ko da akwai sauye-sauye na zamani ana tabbatar da al'ada ana rakiya amarya bisa raƙumi har gidan ango wani abu musamman ɗakin da angon zai zauna ya kasance mace ce take da shi ko da za a ɗauke ta daga wannan iyali a maida ta wancan iyali za ta yi wannan kwanaki na amarci a cikin ɗakin ango sai ya zo da dare tun da sassafe sai ya tafiyarsa tare da abokaninsa a cewar mai rike da al'adu rike takobi tare da tufafin gargajiya na ango cikin al'adar abzinawa na nuna balaga dattako da kuma alamar kariya akwai abin da ake kira a matsayin balaga sai a baiwa matashi takobi da kuma rawani ya saka baya shiga cikin dangin danginsa manya har sai ya saka rawani kuma ya rike takobi shi ɗauka takobi ga namiji al'ada ne saboda namiji shi yake ɗauka makami domin kare kansa bisa ga sanya tufafin gargajiya ado na taka babban matsayi a cewar azara aga mai ba da shawara da ke kula da rakiyar amarya a daren angwanci ne muke ma amarya ado a mata kayan buzayi da turkudi da sarka da warwaro da takalmi da lallin da ta amare cewa muke musu to abin da mijinki yake ce miki shine zaka yi ya ce miki ka tahi ka tahi ya ce miki baki zuwa ka Da zaran amaran sun zamna yanzu kuma iyalan biyu ne za su ci gaba da ba da gargaɗi da shawarwari.